bayan na sun tambaye ni sun tambaye ka ina nake ka ci musu ina kusa kai ka sarki yin Allah waje guda wata da ina asa kira yayin da ya kira ya kira ni ayyasa wani? shi ma fa masu kira din sa asa kira masu roƙon din sa asa kira wal yumin kanka wanda kuka ɗauka karka ci amana shi ne wannan in kai haka ka an sa kira Kuma a tabbatar da kana biya kokoli da an sa kiran Allah da haka in ka roki Allah bisa addu'a na mabukata wurinka sai ga Allah na an sa maka kiran nan ba komai ne ya saba kai wannan an sa kiran Allah godiya wannan abokinka aminka wanda ya muka wannan baiwa Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya kara ɗaukaka wurin aikin shi Allah kara shi da abokanan aikin shi lami lafiya Allah ya sa su gaba lafiya ya Allah ya sa karshi Allah ya bashi ikon cin amanan wani wani maka Allah ya bashi ikon cin amanan shi ya mana godiya Allah ya sa da alheri alhamdulillah alhamdulillah kuma ya yi sarrafa godiya lafiya babban sarki an gaishe ka sarki dan hudu sarki dan aja uban madauci uban kan jirgi mai ja kowane karabu abin ga ka sai karwa ka ja sun ja